الحمد لله الذي رضي لخير الأمم خير الأديان أحمده سبحانه وهو الملك الواحد الديان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله نهى عن إيذاء المؤمنين بالجبت والبهتان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله عباد الله واذروا أسباب سخطه فإنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه وأنيبوا إليه وأنيبوا إليه وتوكلوا عليه وأخلصوا له الأمل تكن لكم العاقبة في الدنيا والآخرة أيها المسلمون إن في السير على خدى سلف هذه الأمة وخيرتها خير مسلك لبلوغ الغاية من رضوان الله ونزول دار كرامته إلى جوار أوليائه والصفوة من خلقه وقد وجه الله تعالى رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى انتجاه مناهج سلفه من أنبياء الله ورسله والاقتداء بهم فيما هداهم الله إليه من الحق بما أكرمهم به من البينات والهدى فقال عز اسمه أولئك الذين هدى الله فبهداه اقترف وإن من أجمل ما اتصف به الصفوة من أهل الإيمان كمال الهرس على سلوك سبيل الإحسان في كل دروبه والهدر من التردي في وهدة الإذاء للمؤمنين والمؤمنات بأي لون من ألوانه وفي أي صورة من صوره يهدوهم إلى ذلك ويعملهم عليه ذلك الأدب الرفيع والخلق السامي الذي رباهم عليه ربهم الأعلى سبحانه حين بين لهم أن الصلة بين المؤمنين هي صلة أخوة في ال... هي هي الصلة هي صلة أخوة في الدين كما قال تعالى أو بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة الأخوة تعني التراهم والتواد والتعاطف والقيام والقيام بالحقوق كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيعان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة الأخوة تاني أيضا فيما تاني كف الأذى فالمسلم حقا من كمل إسلامه بسلامة الناس من إيذاء لسانه ويده وما في حكمهما كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ورحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah makaɗaici bayan haka ya ku uwa jama'ar musulmi wannan hudu ba maudu'inta yana tattaunawa ne game da bayanin cewa an haramta cutar da musulmi cutar da musulmi haramun ne mu ji tsoron Allah ga baki ɗaya ya ku bayin Allah mu kiyaye mai saunar hanyoyi da ke kawo hushin Allah hakika babu madogara babu wata majingina a wurin Ubangiji ta'ala sai a wurinsa mu tuban ma Allah mu dogara ga Allah mu tsarkake ayyukanmu ga Allah don mu samu kyaukyawan ƙarshe a duniyarmu da lahirarmu. Ya buwa al'umman musulmi, hakika yana daga cikin biyar sawun magabata na wannan al'umma zaɓaɓɓu shiga hanyar da za ta sa mu cimma manuwa na samun yarda Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sauka a gidan karimci ma'ana gidan lahira. zuwa ga samun makwabtaka da zaɓaɓɓun halittun Allah masoyansa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ya shiga hanyar waɗanda na gabace shi na annabawan Allah da manzannin Allah ya yi koyi da suwa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da su zuwa gare shi na gaskiya da abin da Allah ya karrama su ko ya girmama su da shi na hujjoji da shirya. sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce waɗancan annabawa da Allah ta'ala ya shiryar yi koyi da shiryarsu ubangiji ta'ala yana cewa ula'ika labina hadallah Allah fa bi wa maftare. hakika yana daga cikin mafi awar sifa wadda muminai suka sifanta da ita mafi kawar sifar da muminai za su sifanta da ita shine samun kammalar kwaɗayi akan shiga hanyar kyautatawa ga dukkanin nau'o'anta da kuma kiyaye gangarawa da haɗawa cikin ramin cutarwa ga muminai maza da muminai mata da kowane irin kala ko nauni na cutarwa da kowace irin sura ta cutarwa wannan abin da zai ɗauki muminai ya kai su ga wannan shine ladabi maɗaukaki da ɗabi'a kyaukyawa ita za ta ba su samun damar a aikata haka wadda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya rene su da ita lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu cewa alaƙar da tsakanin muminai ita ce alaƙa ta ‘yan uwantaka ta addini kamar wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin littafinsa hakika muminai ‘yan uwan juna ne innamal mu'minuna ikwa. ‘yan uwantaka tana nihin yin jinƙai da soyayya da tausayawa da tsayuwa da haƙoƙi kamar wada bayani ya zo a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abdullah dan Umar Allah ya ƙara musu yadda daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Annabi tsira da aminci yake musulmi duka dan uwan musulmi ne baya zaluntar sa baya miƙa shi kamar ga makiya Allah na bi ya ba su shi bayin haka nan duk wanda ya kasance a cikin buƙatar dan uwansa Allah zai kasance a cikin sa wanda ya kuranye ma musulmi bakin ciki a duniya Allah zai kuranye masa bakin ciki daga cikin bakan cikin ranar lahira wanda ya suturta musulmi Allah yana suturta shi a ranar alkiyama yan uwantaka tana da ma'anar kamewa da barin cutarwa wanda an wanda an musulmi na gaskiya tabbatacce shine wanda a sa ya kammala akan cewa baya cutar da yan uwansa al'umman musulmi bai cutashe su da harshe ne bai cutashe su da hannu ne da duk abin da yayi kama da wannan kamar wanda ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Buhari ya ruwaito daga Abdullah dan Amr dan As Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce musulmi shine wanda musulmi suka tsira daga sharrin harshensa da hannunsa wanda yake mai hijira ne shi ne wanda ya ƙaurace ma abin da Allah ya hani gare shi idan ya kasance cutar da musulmi da harshe da hannu yana da nau'uka mabambanta da kaloli masu yawa wanda ba a iya kidan Yesu ko lisawa yana daga cikin munin sura na cutarwa ya zama mutum ya cutar da ɗan uwa ne musulmi da hannunai da harshe ne tare kamar yadda yake sifanta mumini da abin kamar wanda zai sifanta mumini da abin da bai aikata ba na miyagun sifofi harshe ne ya faɗi sannan kuma ya sa hannu ne ya rubuta don ya tabbatar da wannan cutarwa wadda wannan rashin lahiya tana rarraye ta ma shigo cikin mu yanzu za ka ga an ce ne mazinaci na alhali wanda ya waɗi haka bai da shaida za a ce wane mashayi giya ne alhali wanda ya faɗi haka baya da shaida za a ce wani luwaɗi yake alhali wanda ya faɗi ga magana bai da shaida to musulunci ya yi hani daga wannan don cutarwa ce ka cutar da ɗan uwanka musulmi kuma ka kawo tsananin da zai auku gare shi ya zama mai wahala in guje wannan a ƙagen da ka yi mishi saboda haka hadisi na ƙyace ya zo na gaskiya kuma da tsoratarwa mai tsanani ga dukkan wanda ke kokarin cutatar da mumini sai ya faɗi abin da mutum bai bai cewa ne ya yi kaza to mu ji tsoron Allah mu tsorace ma wannan wannan kuwa a cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad da Abu Dawud da Imam Al-Hakim an daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya ce ma mumini ya faɗan mai abin da bai yi ba to za a ɗaure shi a cikin da na ruwan ƙurji gidan wuta can cikin gidan wuta akwai wani kwazazzabo na da ruwan ƙurjin ƴan wuta wanda ke gangarowa nan wurin za a ɗaure shi har sai ya dawo ya walwale wannan abin da ya faɗi ya koma ya ci mai yayewa sai ko ya dawo ya faɗi abin da ya faɗi ƙarya yi sannan kuma ya tuba ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya aikata abinda Allah ta'ala ya hana a aikata shi. Yana daga cikin cutarwa, kamar wanda yake faruwa ga ɗaiɗaikun al'umma, ya zama ana cutar da mutane ɗaiɗaiku, haka na ana cutar da gungun jama'a, saboda cutarwar sai ta kasance an cutar da al'umma cutarwa mai tsanani. to abin da an mafi tsananin cuta shine ma cutar da al'umma kaga mutum guda fara gudana to al'umma ta cutar kamar gungun mutane gaba ɗaya saboda haɗewar wannan gaba ɗaya kowa na da haƙƙi a kanka da kuma cewa ka aikata laifi na daga cikin cutar da ainihi al'umma ya ku bayin Allah hare-hare waɗanda ake kai na rashin kunya da kuma yadda ake baza tuhumomi na zalunci wanda kidiyarsu tana saɗaɗowa tana shigowa cikin al'umman musulmi da addinin musulunci da sauran malamai na musulmi sannan kuma da masu gyara ta hanyar sukansu a cikin gida da kuma wajen gida ma'ana cikin ƙasa da wajen ƙasa da kowace irin hanyar da ake da ita ta sadarwa a kan cutar da musulmi musamman akwai shagaltar da samari matasa daga addininsu wanda za a tura musu kawai ra'ayi na aibanta magabatansu ya ku bayin Allah yana daga cikin mafi girman cutarwa sabubban cutarwa waɗanda ke kai mutum zuwa ga halaka husuma mai dogewa sai ya zama kana ta husuma kana ta jayayya da mutum babu wani mawari kuma in ayi bincike saboda haka ne kasance wanda an mai tsananin husuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi wanda shi Allah maki yana Allah na tsananin kin mai tsananin husuma duk mai tsananin husuma Allah bai so ne kamar wanda ya zo a cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tsoratarwa mai girma ga wanda yake yin husuma da jayayya a cikin banna kuma alhali ya san banna ce wannan ko hadisin shine wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Abu Dawuda a daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata cikin hadisin cewa dukkan wanda ya yi husuma a cikin banna alhali ya sani to ba zai gushe ba yana nan cikin wushen Allah har sai ya bar wannan jaye ya dawo ya tuba ma Allah shi ya kai kai ne cikin a halaka saboda haka yake wajibi ga wanda an kai ma jahilci kada ya huskanci wanda ya mai jahilci da abin da ya mai na jahilci nisa zai yi haka don yi ma Allah da'a sannan kuma da kiyayewa daga waruwar abinda ba zai zama mai kyawo ba kuma ba zai zama wani abu na kwarai ga mumini ba wanda shi wannan a wanda an sifanta shi a cikin hadisi ƙoƙarin kiyaye haka ya zama kai ko alama ba za ka lamunta ba ba za ka yadda ba ka jawo abin da zai zama fitina a cikin al'umma in an jawo kuma kakkabi ka yi ma Allah da'a ka zama kana mai saunan haifar da abin da zai haifar da abin da yake mara kyau ne ga mumini kamar da aka sifanta shi a hadisi da cewa a cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito da Imam Al-Hakim a cikin Mustarak daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi sifar mumini cewa ga irin abin da sifar mumini shi mumini ba mai suka bane sannan mumini ba mai la'anta bane sannan mumini ba mai alfasha ba ne sannan mumini ba mai gamci ba ne saboda haka a kai ka yi ƙoƙari ka bi abin da sashen magabata suka ce Allah yarda Allah ta tabbata a gare su kada ka rama wanda ya saba ma Allah a dalilin ka mutum ya yi saban Allah saboda kai ya saba ma Allah to kai kada ka rama da komai in ba wani abu na alheri ba wanda za ka yi ma Allah da'a kai ya zaba ma Allah don ka to kai ka yi ma Allah da'a kada ka biye mishi kada ka yi irin abin da ya aikata wanda in ka yi haka wannan shi abin da ake bukata a gare ka kuma in ka yi haka za ka zama cikin taimakon Allah matsawar dai ka dage da daurewa ga duk wanda ya yi maka jahilci ya saba ma Allah kai ba za ka rama da irin wannan halin ba za ka yi ma Allah da'a kuma ya cancanta ga duk wanda bai rama irin wannan da kuma wanda bai mai da zalunci da zalunci an yi mai zalunci bai ramawa an aibanta shi bai ramawa to ya cancanta ya samu rabo na taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƙarfafawa Allah kamar da Allah ya bada labarin cewa Allah shi ke ba muminai kariya Allah ta'ala yana cewa inna Allah yudafi wa anil ladina amanu ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ku yi ƙoƙari gaba ɗaya bayan Allah mu shiga zaɓaɓɓar hanya hanyar da magabata suka shiga bayan Allah nagari hanya ta kyautatawa da ƙaurace ma miyagun hanyoyi na cutarwa da dukkan surori da kala ta cutarwa don mu zama cikin waɗanda za su samun dacewa da tsira mu samu shiga aljanna ni'ima Allah ya ba mu ita Allah yana cewa a cikin littafinsa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات waɗanda ke cutatar da mumine maza da mata bi gairi buga buga abin da basu aikata ba fakadi hitamalu hakika sun ɗauki bautanan ƙirin ƙarya wa izman mubina da zunubi bayyananne mutum bai abu ba ka azami shi kaga ka zalunci kanka shi bai ko sani ba amma ka ɗauka makanka kaya masu nauyi waɗanda za ka yi ta takainiya da su a ranar lahira da haka ya ku bayan Allah mu yi ƙoƙarin sa ma bakunan mu lizzami daga aibanta ‘yan uwanmu da ya musu ƙazuwa da cutar da suwa. Ya ku bayin Allah, mu san cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi magana a cikin hadisin da Imam Buhari da Muslim suka ruwaito hadisin baban Shurai Allah daga Abi Huraira da baban Shurai Allah ya ƙara musu yadda ya ce duk wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya faɗi alkhairi ko ya kama bakinsa shi abinda an mafi alhairi ga mutum musulmi ko ka faɗi alheri ko ka kama bakinka wannan hadisi ko yana tsayi da shika-shikai na samun aminci da zaman lahiya cikin al'umma idan kowa ya yarda da shiryarsuwan manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, ba ka waɗin komi sai alheri ko ka kama bakinka sai ya zama mutane sun zamna lahiya babu fitina ko tashin hankali kuma sai ya jagorantar da farin ciki da samun walwala da shiriya ga al'umma a cikin wannan ne sashe daga cikin mabuta ilimi aka samu wanda ya magana ya ce in mutum zai magana to ya faɗi alheri in har za ka magana faɗi alheri ya bi wannan hadisi da ƙarin bayani yana cewa to ka yi ƙoƙarin saba ma harshen ka da faɗin abin da yake mai kyawu saboda magana mai kyawu tana ainihi sabawa da zuciya ko da rayuwa ta ɗan adam ka saba da waɗin abin ƙwarai to ba za ka iya haɗin abin da ba na ƙwarai ba kuma wannan yana haifar da ladabi maɗaukaki kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala ya riki alƙawali ga ma'abota addinai ga baki ɗaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan a cikin sa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riki alƙawali ga bani Isra'il a zamanin annabi Musa alaihi salam Allah maɗaukaki ya ce fituna lokacin da muka rike alkawali da bani Isra'il ko ka ambata ma mutanenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da muka rike alkawali ga bani Isra'ila cewa kada ku bauta ma kowa sai Allah mahaifa a kyautata musu ‘yan uwa na zumunta a kyautata musu, marayu a kyautata musu, miskinai a kyautata musu, ga mahallu shahid, wa nasi husna ko waɗi kyaukyawar magana ga mutane. To magana wadda take mai tsarki, mai daɗi, mai kyawo, tana zama ƙawa ga masoyi da maki. Ya za a yi wannan magana ta zama ƙawa ga masoyi? To yadda za a yi ta zama kawa ga masoyi za ta ƙara danƙon soyayya da ƙauna, ta tabbatar da kasancewar ɗorewar abokantaka, kuma tana hana shigowar maki da shaidan tsakaninka da masoyinka ita magana mai kyawu. kuma tana raunata yaggon shaidan wanda yake saɗaɗowa ya jawo don ya ɓata a tsakanin al'umma. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ka ce ma mabayina su haɗi abin da yake shine mafi kyau. wa kulli ibadi ya kulun lati a ahsan. Duk za ka abu, to waɗi abin da yake na kwarai. To idan muka dawo ga ɓangaren su kuma makiya, magana mai kyawo in har mutum makiyinka na to wannan magana mai kyawo tana ƙoƙarin kashe husuma da tsakaninka da shiya da kuma karya kaifin ƙiyayyar da tsakaninka da shiya ko kuma dai alal akalla za a samu cewa an samu ragewar ƙaruwar ruruwar fitina da ke tashi tsakanin kai da shi kamar wadda Allah ta'ala ya bada labari cewa wa abin da yake mai kyawu ne da mummuna ba za su zama daidai ba sannan ku bi yadda sifa mafi kyawu a ka yi ƙoƙari ka biyar da abin da yake shi an mafi kyawu in ka yi haka sai ya zan wanda a tsakaninka da shi akwai wata ƙiyayya ya dawo ya koma kamar masoyinka sifa mai kyawu ta zama ita aikin ka tsakaninka da wanda ka san ma kana da ƙiyayya Allah ta'ala ya ce wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a irfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun Waliyu waliyyun hamim ka kyauta mai kayi mai sifa mai kyau sai ya ji ya dawo ya zama masoyinka a cikin saba ma a rayuwa da tasabsar a ma'adibara ka saba ma rayuwarka da taushin magana duk sadda an ka samu sabani na halulluka ka yi kokari ka saba ma rayuwarka da magana mai taushi mai laushi ba mai gauki ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a hadisi kuma hadisi ingantacce wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi da isnadi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wani abu da ke nauye yadda mizani na mumini sikeli mumini babu abin da ka sa sikeli yayi nauyi to irin a ya zama cewa a babu abin da ka sa ni mutum ya yi nauyi ranar alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam min husnul khulq irin kyaukyawar ɗabi'a Allah subhanahu wa ta'ala yana kyamar mutumin da yake mai alfasha ne mai gamci ya zama shi in ya zauna cikin mutane mi abin da ya sa gaba alfasha mi abin da ya sa gaba gamci amma Allah yana son ɗabi'a kyaukyawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani da ake ce ma ashaji bin abd qais Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mai bayani cewa Allah ya yaba mishi bisa ga waɗanda ɗabi'o'i guda biyu waɗanda aka gare shi yi sannu sannu da kuma ƙoƙarin kamewa ma'ana sifofi na kamun kai yace shin annabi daga gare ka yabon ne ko daga Allah bai ce daga Allah zaka kenan nan ko ma akwai bukatar ya yi kokari ya ga ya zama mai kyaukyawar ɗabi'a kuma mai jimiri mai hankuri mai tausasawa ba mai alfasha ko gamci ba a lokacin da yake yin magana to ita mummunar magana ya zama kai abin da kasa gaba mummunar magana to babba abin da zai haihuwar maka illa don zai zama babu ladabi tare da abin da kake faɗi. shi kuma Allah ta'ala ya yi bayani cewa ƙaunin ma'arufin wa mafiratun khairun min sadaqatin a aba wallahu gani na ka waɗi magana mai kyau ya yi ka ba mutum sadakar da cuta za ta biyo ta baya Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne kuma mai jimrewa abubuwa da dama muna yi ma Allah ta'ala amma Allah bisa ga rahama shi ya kyale mu bai kama kowa ba sai dai kowan mu zai zo mai yana shi ɗaya wa ya farada to babu shakka bayanin cutarwa yana da ɓangarori masu yawa wanda cutarwa tana farawa tun daga asalin kai kanka da iyalinka wanda duk sadda ya zamana cewa kana iya kumtata ma iyalinka ko cutar da iyalinka da waɗin abin da ka zo na magana kaga wannan ka aikata aibi babba ka yi laifi mai girma wanda an yi hani daga gare shi aka ‘ya'yanka an hana maka cutar da su daga cikin cutar da ‘ya'ya akwai rashin sanar da su addinin Allah ba abin da ya damu da ya sha matai da koya ma iyanka addinin Allah ko kai su inda za a koya musu addinin Allah bayan nan sai abin da ya shahi nau'in mafartaka. za ta ga tsakanin mafartakanmu mu akwai cutarwa tsakanin makwabci da makwabci sai a samu akwai cutarwa ila ya yadda mai magudanar ruwa ila ya haƙa mai makewayi daidai a katangarsa ila ya aza mai kici ko wani abu da ya kama da haka wanda yake duk nau'i na cutarwa wanda an hana bai tsaya kawai ga cutarwa ta harshe ba wanda za ka haɗi da bakinka ko da hannunka a hannun mu'amala wanda makwabcinka yana da haƙƙi gare ka matuƙa bayan na in muka diba abin da ya shaye nau'in cutarwa hatta ma hanyoyinmu da muke biyu akwai cutarwa za ka ga kana kallon ɗan uwanka yana kallon ka kawai sai ya gita maka ko da mota ko da babur kuma yana ganin ga kanan ka kawo jab, wannan cutarwa na da yawa ma wannan ka haifar da abin da zai zama illa ko aibi aka abin da ya shayi a ɓangarori na su ‘yan uwanmu masu kasuwanci nan ma akwai cutarwa daga faruwa ga ‘yan kasuwa tsakaninsu in mun tsallaka mun ta yi gaba a ɓangaren ma'aikata ma za ka samu akwai cutarwa wadda take gudana ka ga mutum ya yi ba daidai ba zai faɗa cikin halaka to ka sa hannunka ka gyara don a tsira tare a gudu tare a tsira tare to wannan kenan don haka dai nau'i na cutarwa yana da yawa kwarai da gaske musamman wanda ya yi illa da aibi wanda ba mu ɗauka komi ba wanda muka yi da bakunanmu wanda za ka ga wani in yana yi na cutar da ɗan ne bai ma ɗaukar cewa ya yi in ma kai magana sai ca ah, to Allah abin da kowa ya sani to abin da kowa ya sani kuma mi a wani abin boyo to babu shakka dole mu tsaya mu yi kan mu mun laili mu gyara mu kauce mu bin waɗannan hanyoyi na aiban mu da illan mu mu bi shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan mu samu Allah subhanahu wa ta'ala shi muna gawara shi muna rahama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi muna muwafaka da dace Allah shi sa ayyukan mu su zama don biɗe yarda Allah ya Allah ka taimaki musulunci ya Allah ka taimaki al'umman musulmi ya Allah ka taimaki musulunci ya Allah ka taimaki al'umman musulmi ya Allah muna roƙonka matafa na al'umman musulmi waɗanda suke cikin halin tahiya ubangiji Allah ka aminta su Allah ka kai su lahiya ka mai su a gidajen su lahiya suna masu cin riba da ganima muna roƙonka ya Allah ka yassara ma al'umman musulmi al'amuransu gaba ɗaya fattakullaha ibadallah واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة على البشير النذير والسراج المنير فقال سبحانه وتعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم أهنا مسلمين وتوفنا مسلمين والهتنا بالصالحين اللهم اقصد السلامة والآفية للمسافرين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارجعهم في ديارهم سالمين غانمين برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم يسر للمسلمين أمورهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين